arada man qala bi hanbaliyyatil hafiz abi bakar al ya musa yi karo da fatawan da ke cewa abubakar al-ajurri ba hanbali ne فقال يتشي نازع بعضهم في كونه شافعيا سيتشي ياي musu ma da waɗanda suke cewa al'ajuri ba shafi'i ne bai da ba shafi'i bane wa da annahu hanbali kuma ya sallama da waɗanda suke cewa ba hambale ne ba ba shafi'e ba ne kuma ba ba hambale ba ne to ne kun gano wannan shi ya tsaya ya kalle shi da kyau ya gane ba nasu ba ne 'yan shafi'iyya ko kuma 'yan hambaliya da kuke kada rawanta dari a matsayin naku ne ya ce kuma ba naku ba ne ya faɗi wannan cikin littafin tabakatun shafi'iyya lil asnawi juz'in farko shafi na hamsin wa min ulama daga cikin malamai man addal hafiz al-ajurri maliki mazhab akwai wanda suka ce al-ajurri mazhabin shi malikiya ne ba shafi'iyya bane ba hambaliya bane suka ce ai ba maliki ne وقد رد هذا القول الفقيه ibn al-mufli al-hambali amma ita wannan magana da ke cewa ajurri ba malike ne ibn al-mufli ya yi raddanta da ya rasu hijira na shekara 884 faƙale ce nukila an sheikh taqiyyuddin ibn taimiyya ai ibn taimiyya ya ambaci annahu malikiyul mazhab cewa al'ajuri ba maliki wal asah magana tafi inganci khilafu shine sabanin wannan babu maliki bane kenan ibn al-muflih yana raddin maganan shekul islam ne ibn taimiyya ya faɗi wannan magana cikin littafin al-maqsad al-arshad ɗin can da ya ta bayani a cikin shi ai innahu hanbaliyil mazhab ya ah, ba hanbali ne wani zalika tarajjama lahu fi kitabihi da wannan nema ya tarihin al'ajurri cikin littafin shi na al-maqsad al-arshad fi dhikr ashab imami ahmad kun ji kakken sunan littafin yana ambatan mazajen da ke tare da ahmad dan hambali sai sa ajurri a ciki har yema Ibn taymiya raddi da cewa ajurri baba maliki bane Fale ce wala Allah min adillatu ulama'il malikiyya mai yiwa daga cikin dalilan malaman malikiya wa gairihim da wasunsu bi malikiyatul hafiz abi bakar al'ajurri da suke ganin al'ajurri ba maliki ne a taliki na dalilan nasu ga su fara a su kaji yadda ake yi in mutum dubu za su yi da'awa ko kabar kowa sai ya gama maganin shi karka yi dawa na magana kai kokarin gamsar da shi ko ka kokarin mai wani bayan kyale shi kawai duk magan da zai faɗi ta faɗi ya shekara ɗari yana faɗinta ta ka ce to ai wasu za su yi mummunan fahimta su yi ɗin annabi yake karanta ƙur'ani wasu na mummunan fahimta sai maganin shirme na duniya sai ya sauka ya numfasa yana tsammanin an kai akhiratul mazaf magana ta zo ƙarshe sai ka bi ɗaya bayan ɗaya sai ka bi wannan maganin sai ka warware ta kaf min awwaliha ila akhiriha haka ke ilimi kaga yanzu mun gama jin maganganu yan hanabila duka mun ji na shafi'iyya duka yanzu mu ji na malikiya duka malam bai ci komi ba ana jin na kowa da dalilansu wanda yake karfin fahimta yanzu ya fara hada maganganun na su wannan ya fi na su wannan karfi na su wannan bai kai karfin na su wannan ba anya ko ba shine kaza ba oho karshe sai ka zo kai ta hakiki Allah ya sa mu dace daga cikin dalilan da ya sa waɗannan suka ce 'yan shaɗan malikiya ne kasratul akhidina an al-hafiz abi bakar la'ajuri min min ulama'il andalus ce yawaita ɗauko fatoyin alhafiz al’ajuri ajuri da malaman andalus suke yi wal hujjajul mughariba da kuma alhazai wanda suka zo daga magrib karatunsu da fatoyinsu a wajen ajuri suke zuwa su rashe a makka suna koya suna tafiya da shi in ko ba nasu ba ne ba za su ba kun ji dalilinsu na farko ku har yau ba cikin maganganun nan ba inda ajuri ya ce ni ba shafi'e ne ko ni ba hambali ne ko ni ba malike ne me ake mashi har yau ba hasashe ake mashi shi ko hasashe ko ba ta yadda za a yi ka kaka ba mutum shi ka ce kana tsammanin kaza to kaza ne wai daga haka ci gaba da karatu wannan yasa duk dan bid'a ba zai so wanda yake batarwa ya zo irin wannan wajen ba dan zai gane batar da shi kawai ake batatan sai ya zo ya mutu ya koma ga Allah yana sa ran yi wasu ayyukan da zai shiga aljanna sai duba ya ga bai da aiki ko ɗaya. har ga gama raba mutane kuma da yawa haka za su tashi sai wanda Allah ya kiyaye Allah shi kyauta malai ce undur faslu talami zatil hafiz al'ajurri a shafi na sha hudu zuwa shafi na ishirin da hudu da sun yi wannan magana kawun hafiz abubakar al'ajuri alamar zabi imam malik malai ce kasantuwan al-hafiz da suke cewa yana kan mazabin imam malik fi jumla min al-masail al-fiqhiyya domin yana ɗibo wasu matsaloli na fiƙihu in ka kalle sai kaman yana mara malikiya bayani ka tahrimi itiyanin nisa'i fi adbarihin kaman fatoyin da ya bayar cewa luwaɗi da 'yan shi'a suke cewa mutum zai iya yi da matan shi tana al'ada kamar yadda khomeini ya faɗi a cikin tahrirar wasila al'ajuri ya ce wannan ba daidai ba ne ita kuma wannan shahararriyar fatawan maluku ne karanta littafin silatul khalaf shafi na 164 wata harimin narduwa wa wal malahi kuma al'ajur yana haramtar da dara da kwado da duk wani ludo da karta da duk waɗannan abubuwan wasa da ke shagaltarwa yana cewa haramun ne kuma haramta waɗannan abubuwa ya shahara ne a bisa harshen al'imam malik ɗan anas wannan maganin ta zo cikin littafin idahul maknun jizin farko shafi na 235 wa matsalatul jihar bi zikir da matsalar yin zikiri a bayyane maluku bai yadda da wannan abin da sufa ya sai kirkiro ba al'ajurri yana kan wannan fahimta shi ma suka ce to kagan ka kalli wannan ai shi ma ba maliki ne wannan bayani ya zo shi littafin tarihu tarasul arabi juz'in farko shafi na da da casa'in biyu. wa haka za ulmusalli wad'ul musalli yaminahu ala malihi fi salah haka matsalan daura dama akan hagu cikin sallah kabdu kenan Maluku wannan ita ce fatawan shi al'ajuri ma ita wannan ita ce fatawan shi karanta littafin sirtul khalaf shafi na 164 wa kullu hadhil masail duk waɗannan matsaloli allafa fi al-hafiz al-ajuri kitaban sai da bisa ɗaya bayan ɗaya rubuta littafi musamman a kansu lokacin da kaga fitoyin maluku ne kuma ya bisa da tasnifi ɗaya bayan ɗaya wannan yana nuna cewa ai ba maliki ne kun gano wannan da kyau ko wannan bayani ya zo a cikin littafin a shari'a na shi a jurin ya faɗi kowanne ma littafi a jizin farko shafi na 163 muna nan za mu zo kan shi bi iznillah qultu mala yace wallazi amilu ilaihi kai abin da dai zan karkata kan shi annal hafiz al babban malami al rahimahullah lam yaltazim mazhaban bi ainihi ba mazhaba ɗaya da ya rike ni inna ma huwa shi muhaddisun faqih malamin hadisi ne ƙwararren malamin fikihu mujtahid Ko mujtahidi ne kal hafiz al mutaqaddimaini kamar manyan malaman da suka gabata kal huffaz mutaqaddimain kamar malaman nan mahaddata na hadisi da suka gabata al-bukhari wa muslim su waɗannan manyan malaman bukhari da muslim ba mazabin kowa suke bi ba su malaman hadisai ne malaman fikihu ne sannan mujtahide ne wa gairihim da wasu shi yasa yau sai ka ga ya ɗauko yana bayani sai ka ce ai ba malike ne an jima sai ka ɗauko yana bayani sai a ce ne ba shafi'i ne duk inda gaba ta wani shi ta yaga sai a ce to ai shi ɗan wannan wajen ne yanzu misali 'yan shafiya suna ganin halaccin cin doki a garin nan da za a ga muna cin doki sai a ce mu mene mu yan shafiya ne inda wani zai je ba labarin sai ce najeriya ai an yanke cibin shafiya malikiya a wajen sau saboda cin da su 'yan najeriya ne su mene ne su 'yan malikiya ne da za a ga mun ɗaura hannu a kirji muna sallace a hamu gaya muku ba ai su ne da kuma za mu ajiye da muke bayanai muke ragargazan yan bida don gani da halittar alkur'an da yake da ce yan hana belani an gano wannan <clears throat> malice fa'ida wata fa'ida su ila shekul islam ibn taimiyya an al'imamil buhari wa الإمام an yi ma. ibn taymiya tambaya ibn taymiya ya rasu hijira shekara 728 dangane da bukhari da muslim wa abi dauda wa tirmidhi wa nasa'i hal kanu mujtahidina am muqallidin shin waɗannan malaman mujtahide ne ko ko muqalladai ne kun gano wannan yanzu sai ka labule ya zo ta shirbi kun gano nan da kyau ko ko ba labule ke shiga tsakanin jama'a da malamai ba labule ne gasket ke yanzu waɗannan malaman duniya kaji ana tambayin wai mujtahide ne ko ko mu kallade ne ciki har da bukhari da musulun ba me yasa mai tambayin nan zai tambaya so da su ba sa surutu irin hoton da malamin fikiyo suke duk magana sai ce wane ne ya ce zuwa ga annabi kaga ba nasa a ciki ko to suna takalidanci ne ko ko wannan ma alama ne da ke nuna cewa su mushtahide ne kasar rashin surutun da ba ma yi nan mun zo karatu kawai a ce a karanta nasi kawai shi to muna fahimtar ka za ka yi ta surutu ka yi ta surutu ka yi ta surutu ka yi ta surutu ka ɗauko na gaba ka yi ta surutu ka yi ta surutu ka yi ta surutu in ana neman aji dalili sai ka yi rantsuwa sai ka wuce wai duk waɗannan abubuwan da ba ma yi za mu zo mu ce malami ya ce waje kaza a littafi kaza shafi kaza je ka duba wai wannan ƙalilinci wai abin da zai hana ka ta takalilanci shine ka zo ka yi surutu da za ka ji lahira Allah ya sa ka wuta a kan shi ai wannan shi kuma mutazilanci ne ai ai ba haka ake gane mukallidi da wanda ba mukallidi ba irin wannan shirman fahimtar ne ya kai ga aka yi ma ibn taymiya tambayan waɗannan da suke kafa hujja kullun wane ya ce wane ya ce wane ya ce ba su faɗin ra'ayinsu wai sun ijtihadi ne ko ta galidanci ne fa ajaba rahimahullah sai ba da ansa bi kauli yace ammal bukhari wa abu dawud kun ga buhari da abu dauda fa imamani limamai ne fil min ahalar istihad malamai ne na fikihu da ijtihadi mustahidai ne wa amma muslim amma shi muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa abu ya'ala wal bazzar kaga baka tambaya ba ma an kara ma jawabul hakim kenan wa nahwihim da makamantansu fahum ala mazhabi ahlul hadis su suna kan mazhabin malaman hadisi ne laisu muqallidina ba muqallade bane li wahidin bi ainihi min al ulama ba su bin wani malami kwaya daya walahum min al a'immatil mujtahidin ko ba su taka martaban ijtihadi ba alal itlaq ya har muslim ma ba mujtahidi bane don allah jama'a wannan iskancin da ake a najeriya wai ina za mu je ne kaga malami ya zo ya miƙe kaman fara ya ta fuffuka wai shi a dole babban malami ne mai hidi ne kallirin wannan iskanci da ake don allah jama'a ka zo ka ce ba daidai ba ne a wacin da ubanka ya mutu shi ke ne yanzu ka ɗauko rigan shi kasa ya ce ka rika shiga sauran ɗakunan da ubanka ke shiga ma ko kun gano wannan da kyau ku na kasa fahimtar irin wannan shiririta da mutane suke samu kansu kaga mutum bai san komai ba a cikin addinin Allah duk maganar da zai faɗi sai ka fitar da ita a cikin babin radda sai din baka so ba duk abin da zai faɗi sai kaga tana da alaka da wata muguwar aƙida na wasu ɓatattu da ana fassara ta da fassaran da ya kamata na ilimi zaka ji yarda amma da yake wasu jahilai sun yi malam da shi shi kenan bayan da aka iya dole a karba ci gaba haka amma wallahi tsawon zamani sai a bayyana gaskiya muna raye ba mu raye za a ce kaga ikon Allah nan aka ta faɗa da suwa ne a shiga gaskiyan ta fito to kar Allah ya sa ku faɗa cikin yan nadama da inda da na sani to shine sai malai yake cewa waɗannan ba mu shahidai bane amma ga matsalan su bal hum yamiluna ila qawli a'immatil hadis amma su suna karkata ne zuwa ga malaman fatoyi malaman hadisi ka shafi'i shafi malamin hadisi malamin fiqhu ne wa ahmad al-imam ahmad ma haka wa ishaq da al-imam ishaq wa abi ubaid wa amsali kamar a Najeriya nan ne sai ka ji wasu karnuka wai suna cewa wai albani kaga malamin hadisi ne ba malamin fiqhu bane ya ka taɓa wannan rashin hankali albanin ai a bambancin fatawan fikihu tsakanin shi da sibin bas kamar bambancin sama da ƙasa ne ai ba sau'in juna ba ne ko kaɗan ma a hadisin sama yake da su a fikihun sama yake da su a komi sama yake da su su da kan suka faɗa sai dai kawai malamai ne in sun zo magana albani zai ce mashi almuhaddis in ban da shirme ya za a yi a ce ka iya fitar da ba baka san hadisi ba ya za a yi ka iya kawo hadisi baka san fiƙiwun shi ba ta za ka yi ba ka gane albani wa sai kana karanta littafin shi inda yake istinbatul ahkam wanda ba wanda yake irin shi karanta littafin as-samarul mustataf fi fiƙe sunnatu wal kitab ka karanta littafin a ahadith sahiha sai ce wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha duk littafin albani haka suke amma da yake jahili bi san abun ba to kawai kallo yake cin da an ce bin su malamin fiqhu ne to kai rike mukamin fiqhu kai kuma malamin hadisi ne rike mukamin hadisi to da fiqhu da hadisi wanne ya fi sai ce to a duba a ga idan khariji ya zo a ɗauki albani in fiƙi ya zo a ɗauki wa ɗauki bin ba ai wannan fatawan tasha ce tasha ce wannan ai kun gano wannan da kyau ku ba ilimi a nan gaba ɗaya tasha ne ana ganewa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai mala yake cewa wa ahmad wa ishaq wa abi ubayd wa amsalihim duk wannan malaman hadisi ne malaman fiqh ne to waɗannan malaman suna karkata zuwa ga maganganun waɗannan ne to sai mala yake cewa wannan bayani karanta littafin majmu'ul fatawa juz'i na 20 shafi na 39 zuwa shafi na 40 na ibnu taymiya ya faɗi ta akalla kamar al-imam muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja ibnu huzaima abu ya ala bazzar sauransu a ce ba ba bane suna karkata zuwa ga fatoyin malaman hadisi ne irin su shafi da ahmad da ishaq dan rawiya da abu ubaid alqasim ibn sallamin ka ce wai kawai sai ga wani dan matin biri ya miki ana cewa gashi nan dan marayan zaki <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane ba san yake ce mai ilimi ba wa mu da ba mu alfahari da irin waɗannan abubuwan ko ba mu ɗauki agent da suke zuwa suke talla ba, to duk irin wannan zai dauka ba mu san komai a karatu ba dalilin waɗannan abubuwa na shiri ne mala a batar da mutane a kai su wuta ba san me suke yi ba zai wahala in ji maganganun malaman da suke karambani labulayen nan na rantse da Allah na minti biyar ban ji kuskure ishirin a ciki ba kuma ji to ya aka minti biyar kuskure ishirin ai ba fannin ka ba ne shan jafar ya taɓa faɗin wannan maganar ya ce akwai malamin da ya rubutu akan ajinu ya ce malam abdalla ya maida mai da martani ko malam nazifi rubutu ya ce sai kuma ya karanta rubutun a kasar biyu ya ce na ji kasar ɗin ya ce din minti biyu akwai kuskure biyu din minti ɗaya a kasar ɗin akwai kuskure biyu kaga idan kasar ɗin minti 60 ne akwai kuskure nawa in kasa ɗin awa biyu ne akwai kuskure na 240 tun minti ɗaya akwai kuskure biyu minti 60 ne kuskure na tun minti 120 ne kuskure na to amma jahili da yake wani wancan tafi rab rab rab kunnen shi ba zai taɓa jin kuskuren ba me yake ji daidai yake da shi jahili ne kawai ma'ala yake cewa wa hahuwal zahabi rahimahullah wa huwa min a'lamin nasu to mu bar zahabi ya mana magana shine malamin da yafi kowa sanin a jori wa fi aksar min khamsi musannafatin lahu ya tarihin a jori a littafi sama da biyar nashi falam yansibuhu ila ayyi min hadhihi al-madhahib bai danganta shi zuwa ga kowane ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobi ba balƙala ya ce kana athariyan ai al'ajuri ɗan naga hadisi ne ƙwagar ƙala imamun ƙudwatun faƙai ya ce malami ne abun koyi sannan malamin fikihu ne sun innal asla fi al'awa'il mala ce sai dai ya zama magabata na farko-farko wa ahalil ilm da malamai masana minal mutakaddimin waɗanda sun gabata annahum lam yakunu mutamazzibin mutamazzibin ko muta mutamazhabai ba zama masu bin mazhabobi ba sam fala yu'rafu dhalika fil a'immati anfusihim ko ba taba samu haka daga malaman sun ce su yan mazhabi bane bal nahu atba'uhum an zalika hasali ma suna hana mutanensu haka ne fa hadha al imam ahmad yaqul al'imamu ahmad yana cewa la kalludin wa la kallid malikan karkai taƙaldanci da ni kuma karkai taƙaldanci da malik walal auza'i ko auza'i wa khuz min haisu ahazu je ka ɗibo inda suka ɗibo ba ƙura'an da hadisi ba ne tafi can amma ba ka makale wane ya ce wane ya ce ba wannan bayani malaji karanta littafin muqaddimatu kitabu shari'a na al-ajuri farko shafi na 42 tana nan kun gano wannan da kyau kenan yanzu an mana taƙiƙi shi bebin wata mazhabi ko ɗaya kaga ibnu taymiya da yake a malamai inda suke kaga ya jefa shi malikiya amma ɗalibin ibnu taymiya kuma zahabi yace ba haka bane fahimta Allah ne yake ma kowa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu kato na gaba sai mu zo mu ji mecece aqidan shi cinda sun yi sabani akan mazhabin shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum